Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a goma ga watan Afrilu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad da kanin labarai. To Ibrahim Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cutar coronavirus na yin barazana ga zaman lafiyar duniya, tsaro da kuma fannin kiwon lafiya. Fitaccen likitan nan na Amurka da ya kware a fannin cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci ya ce babu tabbacin ko cutar ta coronavirus da ke yaduwa a duniya za ta bushe idan aka shiga yanayi na zafi. hukumar zaɓe a ƙasar malawi ta ce ba za ta dakatar da aikin yin rajistar masu kada ƙuri'a ba a shirye-shiryen da suke yi na gudanar da zaben shugaban kasa a watan yuni duk da barazanar da cutar coronavirus din ke yi tukanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a najeriya ana ci gaba da nuna rashin amincewa da shigowar likitocin china yakar coronavirus kura tana maganin zawo ta yi wa kanta mana ai coronan tana kasar sun nan ta fito. Za kuma a ji cewa gwamnan Abdulkadir Bala Muhammad na Bauchi ya warke daga cutar coronavirus. Mun gode wa Allah da ya warkar da mu, kuma mun gode wa ɗimbin al'umma da suka mana addu'a. Sannan za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi afuwa ma fursunoni sama da dubu biyu don rage cunkoso a wannan murra ta coronavirus. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari akan ci gari. da kuma nasihar jama'a to amma kafin nan ga mahmud da kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa majalisar na fuskantar babbar barazanar da ba taɓa gani ba cikin shekara saba'in da biyar da aka kafa ta sanadiyar barazanar da cutar coronavirus ke yi ga zaman lafiyar duniya tsaro da kuma fannin kiwon lafiya yayin wani zaman sirri da kwamitin sulhu na majalisar ya yi ajiye alhamis antonio guterres ya ce cutar covid-19 na kara haifar da tashe-tashen hankula da ke barazana ga matakan da ake so a ɗauka na yaƙi da cutar kamar yadda wata takardar taron ta nuna a jiya alhamis ne aka cika kwana ɗari da hukumomin china suka sanar da majalisar ɓullar wannan cuta wacce ta haddasa rashin lafiya ga akalla mutum miliyan ɗaya da rabi ta kuma kashe kusan mutum dubu da biyar. fitaccen likitan nan na amurka da ya kware a fannin cututtuka masu yaduwa anthony fauci ya ce babu tabbacin ko cutar ta coronavirus da ke yaduwa a duniya za ta gushe idan aka shiga yanayi na zafi a bangaren arewacin duniya wato cikin makonni masu zuwa a wata hira da aka yi da shi a shirin good morning america na gidan talabijin din abc fauci ya ce kamar yadda ake gani da sauran cututtuka kamar na zazzafan mura da kwayoyin cutar ke raguwa wajen yaduwa idan aka shiga yanayi na zafi kada ya tsammanin yanayin na zafi zai kawo sauki yana mai cewa dole ne mu kwanda tunanin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa amma kuma idan aka samu saukin hakan falilahi alhamdu hukumar kula da ayyukan kwadago a amurka ta fitar da wani rahoto da ya nuna cewa amurkawa miliyan shida ne suka mika bukatar neman tallafi bayan da kamfanoni da ma'aikatu suka dakatar da ayyukansu lamarin da ya sa jimillar ma'aikatan da suka rasa aiki ya kai kusan miliyan 17 wato kashi ɗaya cikin goma na adadin ma'aikatan amurka an ɗauke firayim ministan birtaniya boris johnson daga ɗakin 'yan gobe da nisa bayan da ya ɗan murmure daga alamomin cutar coronavirus da yake fama da su matakin na zuwa ne bayan da johnson ya kwashe kwana uku a ɗakin na marasa lafiya da jikinsu ya tsananta inda kakakin gidan gwamnati da ke titin downing ya bayyana cewa yana samun sauki sanarwar na zuwa ne yayin da majalisar dokoki da kafafen yada labaran kasar ta birtaniya suke kokarin fahimtar zaɓin da johnson ya na tsohon minista dominic raab yan majalisar da kafafen yada labaran na so ne a fayyace musu yadda za a tafiyar da ragaman mulkin kasar yayin da firayim minista johnson ke kwance a asibiti domin jinyar cutar ta coronavirus rashin cikakken bayanin kan tafiyar da al'amuran gwamnati na zuwa ne yayin kuma da aka faɗa wa al'ummar birtaniya cewa za su kasance a kulle a gida na ƙarin wasu makonni. An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da labaran duniya kafin na leƙa Najeriya inda ake ci gaba da nuna ƙin amincewa da shigowar likitocin China da kayan aikinsu don yaƙi da cutar coronavirus. jami'an gwamnati sun kafa hujjar wannan matakin da yadda cutar ke da wuyar sha'ani da kuma cewa kyauta china za ta taimaka ma najeriya hasali ma wani hadimin fadar shugaban najeriya bashir ahmad ya faɗi ta kafar twitter jiya cewa za a killace likitocin china ɗin na tsawon kwanaki goma sha hudu kafin su fara aiki a najeriya amma dai 'yan najeriya na ci gaba da ja Hawa Umar gari. Shugaban kungiyar likitoci na Najeriya Dr. Francis Faduile ya ce a halin da ake ciki yanzu idan ma da buƙatar taimakon ƙasar Sin ta iya taimakawa ta fannin kimiyya da fasaha ba tare da zuwan likitocin ta Najeriya ba. We wonder what the people are coming to give. Yes, they may have their experience based on what happened in their area, but if they have to share experience, there are so many ways through technology that we can get Get this experience shared. Ita ma kungiyar kwadago ta TUC ta nuna kin amincewa da gayyato likitocin tunda ita kanta kasar Sin bata fita daga annobar ba. Nuhutoro shine kakakin kungiyar. Abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ta tallafa wa likitocinmu domin a samu bakin zalance. In kura tana maganin zawo ta yi wa kanta bana. Ai koronan tana kasar Sin yin nan ta fito. Saboda haka inda sun iya dakule ta gabaki da ai da bata fito ba. Abin da kungiyar kwadago ta TUC take jawowa hankalin gwamnati a kai shine ba daidai ba ne a wannan lokacin kuma ba mu yadda a kawo mana wasu likitoci daga kasar sin wannan cuta ta coronavirus ta bullo daga kasar ba. Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalong ya ce gwamnatin Najeriya ta saurari kiran 'yan Najeriya game da wannan al'amari. 'Yan Najeriya sun nuna cewa suna bayan gwamnatin su. 'Yan Najeriya ba su yarda da waɗannan mutane ba. Kuma ko da malaiku ne sun raka sun kawo su. Don haka waɗannan mutanen da suka iso Najeriya gwamnatin tarayya ta sa su su koma yan Najeriya ba su yarda da su ba. A halin da ake ciki dai yanzu hukumar yaƙi da yaduwar cutuka ta NCDC da kuma likitocin Najeriya suna aiki ba dare ba rana wajen kula da masu ɗauke da cutar da kuma gwajin waɗanda ake zargin suna ɗauke da ita tare da wayar da kan jama'a na hanyoyin da za su bi wajen hana yaduwar cutar ta COVID-19. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Hawa Umar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya. Hukumar zaɓe a ƙasar Malawi da ake kira mek a takaice ta ce ba za ta dakatar da aikin yin rijistar masu kada kuri'a ba a shirye-shiryen da take yi na gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Yuli. Hukumar ta MEC ta sanar da hakan ne duk da umarnin da gwamnati ta bayan na dakatar da ayyukan gudun kada a yada cutar coronavirus ita dai kasar ta malawi tana da adadin mutum takwas da suka kamu da cutar yayin da mutum guda ya mutu jami'an lafiya dai sun nuna damuwa kan cewa taron jama'ar da za su yi rajista ko kada kuri'a zai iya haddasa yaduwar cutar ta covid-19 sai dai hukumar zaben kasar ta malawi ta ce ita kadai take da hurumin ɗage ayyukan zaben a ranar laraba kakakin hukumar sangwani muwafilawa ya ce sun ɗauki matakan da za su kare yaɗo cutar inda ce waɗanda suke zuwa yin rajista suna bin umarnin nan na ba da tazara sannan ya ce dukkan ma'aikatan hukumar sukan saka kayayyakin kariya kamar na kyallaye rufe baki da hanci da kuma yin amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta mayakan 'yan awaran kamaru sun kaddamar da sabbin hare tun bayan da gwamnati ta bayyana wani shirin yin gyare-gyare bayan da ta yi ikirarin zaman lafiya ya samu a yankin arewa da kudu maso yammacin kasar da ke amfani da harshen ingilishi dakarun kasar sun ce an kai hare-haren ne a akalla ƙauyuka bakwai inda suka yi ikirarin kashe mayakan 'yan awari goma sha uku yayin da mayakan su ma suke ikirarin cewa su suka fi kashe dakarun kasar ministan ayyuka emmanuel angano injimusi ya ce injiniyoyin da ke ayyuka a yankin sun tattara ina su ina su sun fice bayan da hararen suka kasance a yankin inda shugaban kasar paul biya ya ba da umarnin a gyara kayayyakin more rayuwa da suka lalace cikin shekaru uku da yankin mai amfani da ingilishi ya yana fama da tashin tashina a dai makon da ya gabata ne shugaba biyan ya kaddamar da wani kwamiti na gyare-gyare da bunƙasa yankin na renon ingila waɗanda suka hada da yin hanyoyi gina makarantu asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen jama'a da aka lalata sanadiyar yakin shi dai wannan yaƙi na kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum dubu uku tare da raba wasu dubu ɗari biyar da muhallansu a cewar majalisar ɗinkin duniya akwai akalla 'yan gudun hijira dubu hamsin da yanzu haka suke neman mafaka a najeriya da ke makwabtaka da ƙasar ta kamaru gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu waiwayi sauran rahotanninmu inda za mu kaɗa jihar Bauchin Yakuba inda gwamna abdulkadir bala muhammad kauran bauchi ya samu waraka daga mugunyar cutar ta coronavirus inda har yake gode ma allah da 'yan najeriya kafin nan ga bayanin kwamishinan lafiya na jihar dr aliyu muhammad Maigoro. wanda ya yi ma 'yan jarida game da ayyana warakar gwamnan da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta yi a jihar shugabannin da suke kula da su marasa lafiya na covid-19 a wannan jiha tamu sun tabbatar ya cika ka'ida dama ba shi da wani alama kuma duk gwaje-gwajensa sun nuna normal banda shi na covid-19 saboda haka shi yasa yanzu muka zo muka sallame shi saboda haka ya warke yanzu ga shi an samu rabuwar mutum guda kenan cewar ya alkalamin yake mm. eh. yauwa alkalma yanzu a yau ranar tara ga watan hudu alif dubu biyu da ashirin mu anan jihar bauchi muna da guda uku yanzu a kwance a asibiti mun sallami ɗaya sannan kuma babu wanda ya mutu kuma babu wani wanda yake a galabaice so guda uku suna na kwance su ma muna ba su magani kuma babu wani abin da hankali su ma lokaci ya mu ɗauki samfur nasu mu je a kai na farko a kai na biyu in sun cika ka'ida a sallame su babu wanda ya mutu shine dai alkalman da muke da su yanzu a hannu a nasu jawabin gwamnan bala muhammed ya gode wa allah da ya warkar da shi daga cutar corona a bayan da ya jarabe shi da cutar mun gode wa allah da ya warkar da mu kuma mun gode wa ɗimbin al'umma da suka mana addu'a allah ya saka da alheri wannan cuta dai ya daɗa sani na yi kankan da kai kuma na natsu na lura cewa shugabanci dai abu ne alheri ne amma nauyi ne akan kowane ɗan adam kuma ya nuna mun cewa ba zan iya biyan al'umman jihar bauchi ko najeriya iya soyayya da suke nuna mun ba musamman ma a lokacin da Allah ya jarabce ni da wannan ciwo Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar bauchi dr ladan salihu ya ce yanzu za a gudanar da ayyuka masu inganci wa al'ummar jihar bauchi abinda zan faɗa wa jama'a shine yanzu gwamna ya samu ƙarin nutsuwa ya samu garan bawul da yardan allah daga wajen allah na lafiya abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria zuwa gaida abdulwahab da wannan rahoton yanzu kuma bari mu sake komawa babban birnin tarayyar najeriya abuja inda aka yi afuwa ma fursunoni sama da dubu biyu masu ƙananan laifuka saboda rage yaduwar cutar coronavirus hassan mai na kaina gare ka da yake jawabi a wani kwarya-kwaryan biki da aka yi a hedikwatar hukumar gidajen yaron Najeriya da ke nan Abuja. Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Alhaji Ogbeni Abdulrauf Arabeshola ya ce cikin adadin fursunoni sama da dubu biyu da za a sallama a yau din nan guda saba'in daga gidajen yarin kuje da ke nan abuja suke na tambayi ministan shari'ar najeriya abubakar malami ko menene dalilin da yasa aka yi wannan afuwa a irin wannan lokaci kasudin wannan afuwa kamar kowane dan kasa eh, yake da haƙƙi na ganin da cewa an yi la'akari da annoba an kawo masa ɗauki to su ma mazauna kurkuku suna da haƙƙi na ganin da cewa an kawo musu ɗauki ana magana social distancing idan um, mutum ɗari ke ɗaki ka samu nasarar cire mutum ashirin ka kawo musu kafa ta social distancing wadda za ta rage kaifin annoba da hasarar rayuka wadda ta dangance su. Idan misali ana cewa ana cewa akwai belin da za a biya tara misali wa zai biya wannan tara gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai na biyan tara ofishin ministan shari'a ya wannan misali kama abin da ya haddasu yau duka tare da aka biya na ofishin ministan shari'a shi ya biya marasa karfi wanda suka kasa biyan tara ma'aikatar interior tana da hakke ita ma ta dauki irin wannan mataki individual haɗi da kai kana da hakke na in akwai mutum dubu a in akwai mutum dubu a gidan kurkuku ka ba da taro da kwabo a matsayin gudunmuwa domin ka biya musu tara to ko waɗanne rukunan fursunoni ne za su ci gajiyar wannan afuwa Tambayar kenan da na wa Controller General na hukumar gidajen yaron Najeriya Alhaji Jafaru Ahmed. Waɗanda ake yi masu ƙaramin ɗan laifi ne. Eh, kaga akwai waɗanda ya zan tsari ne aka yi, akwai waɗanda sun kai shekara 60, kamar guda daga cikinsu shekara ta 68. Ba wani masu washi da makami da muka ira kwamendi a saki. Daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin fursunonin da suka ci gajiyar wannan afuwa a yau din nan. ma sani. Dai kawo kana. sata ne ya kawo ni wani gani ya da man moto na sata na ashiru salifu sannan kuma sata ne ta kawo ni satan mashin mashin na sata wannan shine na farko shine na karshe in dai sata ce mai suna sata an kai karshe da izinin Allah ba za a kara Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria a gaida Hassan Kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com da kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shiri na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas nake cewa a yau da mun ziyarci fadar mai martaba sarkin Kanje Alhaji Aliyu Hashim. Assalamu alaikum muna muka marhaba da isowa wannan masarauta namu na kanje a karamar hukuman awai nasarawa state to mai martaba yau zan so mu dan taba tarihi na wannan masarauta na kanje da kake shugabanci shin kamar wannan masarautar naka na kanje akalla sa ya kai nawa da kafuwa wannan masarauta ta kafu ne tun zamanin yakin eh, jihadi na usman dan fodiyo wadda a yanzu muna kiyasi tana da shekara fiye da 200 kamar su suwa da wa suka kafa wannan masarauta to wannan masarauta ta kafu ne da yarda na allah da kuma yardan yakubun bauchi wadda da isowansa nan ya ba wa ɗaya daga cikin kakanninmu mai suna mun munka'ila guraguri shi an na farko da ya fara sarauta a wannan gari namu na kanje to kamar waɗanne irin ƙabilu ne suke cikin wannan eh, masarauta na kanje to mu dai masu sarautar mu zamfarawa ne bayan kuma zamfarawan muna tare da jukunawa kanuri katsinawa kanawa da shauransu duk muna kuma zaman lafiya to kamar menene ya bambanta wannan eh, gari na kanji da sauran wurare wato ma'ana kamar menene wannan gari ya shahara kai to wannan gari ya shahara dai na farko ga dalilin da ma allah ya sa an kafa masarautar babban al'amarin shine an kafa masarautar ne bisa ga jihadi na usman dan fodiyo wato kiran mutane zuwa ga musulunci ko zuwa ga allah to a wannan shine wadda kakannin ma sun yi kokari sun yi kuma gina a kai domin a karkashin hakan ne a da nan kasan za ka samu ba musulmai ba ne to amma da zuwan su karkashin wannan kusan an musuluntar da mutane da yawa sun karbi kalman shahada kuma ana zaune yanzu cikin koshin lafiya da dukan dukkan da muke tare da su ana kamar wace irin sana'a mutanen garin nan suka fi shahara a kai to ana maganar sana'a babban abinci ne akwai karatun kur'ani na biyu kuma akwai noma bayan noma akwai harbi domin a zamanin da can din ma harbin kusan shine bayan jihadi sai kuma harbi da shi farauta nufi. farauta shi nake nufi kamar wasu garuruka ka ga cewa suna da wani irin take misali kamar Kano za ka ji ana cewa Kano dago ko da me ka zo an fika kamar nan masarauta ta kanje tana da wani irin kirari da ake wa wannan gari muna da kirari domin mun tashi mun samo iyayenmu da kakanninmu suna ana kanje kangiya kan kura suwa domin an buga da ita ne an barta an yi an yi mayaka su zo su ci wannan garin da yaki Allah bai ba su iko ba da wannan ne ana mata kirari da kanje kan giya kan kura to game da kaman irin waƙoƙi haka da zaka ga ana wa garuruka ko ƙauyuka da suka shahara kamar yadda kai magana shin akwai wata waka kamar ko fitacciyar waka da aka yi saboda shaharar wannan gari eh to gaskiya ban san ban da wannan masani to me martaba kamar wani irin kalubale kuke fuskanta a wannan eh, masarauta ko in ce gari na kanje to babban kalubale da muke fuskanta yanzu shine dai yanayi na rayuwa wanda yanzu abubuwa sun canja gaba daya na mutane abubuwa da an san su na al'ada da shauransu yawanci yanzu kusan sun ba ba su nan ko mutane ba a samun biyayya kamar yadda magabata da suke yi to wannan kusan abin shine wadda mu ma yanzu muna kokarin mu gina kowa ya kamata kowa ya san al'adansa ya kuma san na gabansa na gabansa ne wato ya kasance al'umma suna da biyayya da kansu har zuwa kuma ga shugabanni eh, akwai garuka za ka ga cewa suna fuskantar matsaloli daban-daban kama daga kila matsalar rashin wadataccen ruwan sha ko asibiti ko makaranta ko hanya ko nan ba ku da wata matsala da ta jibanci irin waɗannan? Eh, to alhamdulillah a da dai kan man muma ni ma na tashi na samu muna da wahalar ruwa amma yanzu ka alhamdulillah tunda yanzu duk da kai tafiya mita kaɗan zaka samu akwai boho to amma babban yanzu abin da ke damun mu shine ilimi na 'ya'yanmu da mu domin makarantun ga nan dai akwai primary akwai kuma secondary school da muke da shi a nan to amma duka biyu zaka samu babu kusan wuri eh, guri mai kyau wadda yara za su samu su zauna su yi karatu cikin kwanciyar hankali da wannan ne shi ya fi ci mana tuwa kwarya domin duk al'umma ba ilimi kusan ba al'umma ba ne to da wannan ne hankalinmu na kai kuma muna roka ko da zuwa ga gwamnati ne da a bayar da kulawa na musamman akan wayannan abubuwa wato teaching aid da zuwa su environment din makarantun zaka samu kamar secondary school gwamnati tun da an establishing nashi har zuwa yau gwamnati su shi class guda uku ne kawai abu duk shauran community effort ne so da wannan kokarin da al'umma mu muna yi domin mu ga yara su samu ilimi shi ya samu ma mun yi kokari mun yi gine-gine a wannan gun haji har zuwa exam hall da shauransu to amma ga primary a nan har yanzu da i like of wurin zaman yara hajin dai alhamdulillah amma environment din yana da bukatan a ce an gina shi ga yadda yara za su samu ilimi cikin kwanciyar hankali to ya batun tsaro fa maganan tsaro kan alhamdulillah domin mu ko da karamin hukuman awai ne gaba daya muna alfahari dai mu wannan yanki nawa na cibdon nawa nan alhamdulillah domin duk abubuwan da kusa yake faruwa mu nan zaka ga Allah na kokari mu ma muna kokari Allah na taimaka mana mu ma muna kokari mu ga dai an zauna lafiya da al'umma to kowane irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa rayuwa a garin Kanje da kuma sauran gurare Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa ci gaban al'umma. Abin da gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta matakin ta ɗauki matakin gyaran hanyar kan je abuni ta hanyar aikin bunƙasa ƙasa kuma a yanzu haka da nake magana da kai in kaje da tara da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wadda muna ganin bayan kirsimeti hanyar zai zama hanya ne ingantacce wadda kowa zai yi sha'awanta kuma ta wannan ba da ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wadda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na awe akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda goma sha uku da development area da saura ma kanana ward ward duk wayannan an shigar da wayannan wuta ko ina a yanzu na wannan wuta na kan layi wadda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda goma sha uku da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na injiniya abdullahi sule shi ne wannan zuwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya ce bari ya sha kwana 100 da yake a ofis ko wasu gurare da muka kai ziyara sun eh, nemi gwamnati ta kawo musu ɗauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantar firamare da kuma na sakandare shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar nasara ta ɗauka domin inganta tsarin karatu eh wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu akwai shi a mahanga akwai shi a angon lambu da a kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su ma ko an fara ma karatu a cikinsu kuma ta hanyar su beb wadda take fama da maganan makarantu na firamare da sauransu kwangila na nan an shirya ba da su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin ajiye a fara aiki ba dare ba rana kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima yanzu kuma ga nasihar jama'a أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم sunana imam sa'id alhatubawa limamin masallacin juma'a na ahlullah da ke nan cikin garin bauchi a titin murtala muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa ah, da farko hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa yake cewa Mima, li'utammima makarimal akhlaq an aiko ni don in cika ma'ana mafiya kyawawan ɗabi'u na cewa ka yafe ma wadda ya cutar da kai Wanda ya zalunce ka na ɗaya daga cikin mafiya kyawawan ɗabi'u wadda a yau na ɗaya daga cikin abubuwan da muna neman mu Allah ya yafe mana amma kuma ba za mu iya haƙuri mu yafe junan mu ba yayin da aka samu kuskure ko rashin fahimta bayan suna ɗaya daga cikin mafifita ɗabi'u ko kuma kyawawan ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an aiko ni don in cika su sannan kuma ka ainihin baiwa wadda ya hana ka mutum ne misali bai taimake ka ba kai in ka samu gaban taimako ka taimake shi kar ka ce a'a ai akwai lokacin da ni bai taimake ni ba na ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u na musulmi shi in ya samu daman taimakon ɗan uwansa ya taimake shi kamar yadda annabi yake cewa wa tu'ti ya man haramaka ka baiwa wadda ya hana ka sannan kuma wa tasila man qata'aka ka sadar da wadda ya yanke maka wadda baya zuwa wurin da kai ka je wajen shi wadda baya iya kiran kai ya jiya yaya lafiyar ka kai ka kira shi ka jiya yaya lafiyarsa wannan na daya daga cikin kyawawan ɗabi'u da musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce an aiko ni don in cika su ba su tsaya iyanan ba taimakawa gajiyayyu taimakawa ainihin masu ƙaramin ƙarfi da wanda suke cikin halin kakanikayi da dukkanin wasu ayyuka na jin kai suna gargashin makarimul akhlaq kuma wannan shine musulunci da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an fa a takaice. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa majalisar na fuskantar babbar barazanar da ba taɓa gani ba cikin shekara saba'in da biyar da aka kafa ta sanadiyar barazanar da cutar coronavirus ke yi ga zaman lafiyar duniya tsaro da kuma fannin kiwon lafiya yayin wani zaman sirri da kwamitin sulhu na majalisar ya yi ajiye alhamis antonio guterres ya ce cutar covid-19 na ƙara haifar da tashe-tashen hankula da ke barazana ga matakan da ake so a ɗauka na yaƙi da cutar kamar yadda wata takardar taron ta nuna a jiya lamis ne aka cika kwana ɗari da hukumomin china suka sanar da majalisar ɓullar wannan cuta wacce ta haddasa rashin lafiya ga akalla mutum miliyan ɗaya da rabi ta kuma kashe kusan mutum dubu tisa'in da biyar fitaccen likitan nan na amurka da ya kware a fannin cututtuka masu yaɗuwa anthony fauci ya ce babu tabbacin ko cutar ta coronavirus da ke yaɗuwa a duniya za ta gushe idan aka shiga yanayi na zafi a bangaren arewacin duniya wato cikin makonni masu zuwa a wata hira da aka yi da shi a shirin good morning america na gidan talabijin din abc fauci ya ce kamar yadda ake gani da sauran cututtuka kamar na zazzafan mura da kwayoyin cutar ke raguwa wajen yaduwa idan aka shiga yanayi na zafi kada ya tsammanin yanayin na zafi zai kawo sauki yana mai cewa dole ne mu kwanda tunanin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa amma kuma idan aka samu sauƙin hakan falilai alhamdu hukumar zaɓe a ƙasar malawi da ake kira mek a taƙaice ta ce ba za ta dakatar da aikin yin rijistar masu kada kuri'a ba a shirye-shiryen da take yi na gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan yuli hukumar ta mek ta sanar da hakan ne duk da umarnin da gwamnati ta bayan na dakatar da ayyukan gudun kada a yada cutar coronavirus ita dai ƙasar ta malawi tana da adadin mutum takwas da suka kamu da cutar yayin da mutum guda ya mutu jami'an lafiya dai sun nuna damuwa kan cewa taron jama'ar da za su yi rajista ko kada kuri'a zai iya haddasa yaduwar cutar ta covid-19 sai dai hukumar zaben kasar ta malawi ta ce ita kadai take da hurumin ɗage ayyukan zaben to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima kaɗan da hantsi karfe takwas kenan agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu sake kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa da cd wanda ya hada mana sautin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau ni ibrahim kalmasi garba ke cewa wasalam. Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale.